Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 26 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da asuba baba ya kuma makere ne tare da alheri grace abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanan labarai to baba rasha ta kai wa waɗansu jiragen mayakan ruwan ukraine uku hari bisa zargin sun shiga bangaren ta a tekun bahar aswad hukumomin amurka sun rufe kan iyakar isidro da ke tsakanin san diego da tijuana sabili da yankarin da waɗansu bakin haure 500 suka yi na shiga amurka karfi da yaji kana birtaniya daga ƙarshe dai ta sa hannu a yarjejeniyar ficewa daga kungiyar tarayyar turai bayan shekaru 44 da shiga ƙungiyar. To kanun labaran kenan bayan kun gama kogin labarai za ku yi cewa an nada tsohon mataimakin shugaban Najeriya Abubakar Atiku wazirin Adamawa inda ya yaba wa tsarin ilimin NA zuwa na lardi ilimin da ya taimaka wa rayuwarsa. wannan mukami na waziri shi ya fi nauyi da girma a cikin kansuloli na majalisar masarauta adamawa waziri shi yake kula da hakimai da harkokin mulki na majalisar masarautar adamawa tawagar gwamnatin jamhuriyar nijar da ke ran gadi a fadin kasar domin ganin yadda damadar bana ta kaya ta yada zango a birnin kwanni lamarin da kungiyoyin jama'a suka ce mu dai ana yin shi dai tunda har dai bamu ga dai kwankare ba gashi a ce an gano an san ga abin da an kai mutane idan an ga ce an zo an ga shekara inda ba ta kyawu ba ya kamata a ce mutanen nan ayi musu tallahin su to amma mu sai a yi shi abin sai biyo kamar an shirka duka To madalla, Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya amma sai mun fara da cin cikakkun labaran duniya. Jama'a salama alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. rasha ta yi harbi kan waɗansu jiragen yakin ukraine guda biyu ta kuma rafkawa na uku a tekun bahar aswad jiya lahadi suna zargin 'yan ƙasar ukraine ɗin da shiga yankin ruwan rasha ba bisa ƙa'ida ba jami'an ƙasar ukraine sun ce an ji wa ƙalla mayakan ruwa shida rauni suka kuma musanta aikata ba daidai ba tare da zargin sojojin rasha da cin zali. daukar wannan matakin yana haifar da barazanar tsaro ga dukkan kasashen da ke yankin tekun bashar bahar aswad saboda haka akwai bukatar mai da martanin ƙasa da ƙasa in ji ma'aikata harkokin wajen ukraine ma'aikata harkokin tsaron ƙasar rasha fsb ta zargi ukraine da tsokana da gangan cibiyar ta sfb ta fitar da sanarwa da ke cewa an yi amfani da makamai ne da nufin takawa jiragen ukraine birki alatilas sabili da haka kuma aka kwace dukkan jiragen yakin rundunar mayakan ukraine din guda uku da ke bangaren ruwan rasha a tekun bahar aswad hukumomin amurka sun dakatar da harkokin sufurin a kan iyaka isidro da ke tsakanin san diego da tijuana na kasar mexico bayan da 'yan cirani suka yi kokarin bankawa ta kan iyakar jiya lahadi sama da mutane 500 maza da mata da ƙananan yara suka nemi kutsawa ta kan iyakar suka kuma bankaɗe shingayen kan iyaka da 'yan sandan ƙasar mexico suka kakkafa abin da ya sa jami'an tsaron kan iyaka na amurka suka harba barkonan tsohuwa yayin da jiragen aikin tsaron kan iyaka masu saukar angulu kuma suka rika shawagi a wurin sakatariya harkokin tsaron cikin gida christine nelson ta faɗa a wata sanarwa cewa an rufe kan iyakar bisa dalilan tsaro sakamakon yawan 'yanci rani da ke kokarin shiga amurka ta barauniyar hanya kamfanin dallacin labaran reuters ya ambaci sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gida ta mexico cewa za ta ta sakiyar 'yanci rani 500 da suka yi kokarin ƙetare kan iyakar karfi da yaji sanarwar ta kuma kara da cewa mexico ba za ta tura jami'an soji su sa wa 'yanci ranin ido ba. ya ɗauki Theresa May da sauran shugabannin kasashen turai mintoci 40 kawai su sa hannu a yarjejeniyar ficewa bayan shafe shekaru biyu ana tattaunawa sai dai tsugune bata ƙare ba dangane da matsayar da aka cimma kan yarjejeniyar da Birtaniya. bayan da suka sa hannu a yarjejeniyar mai tsawon shafuna 585 da kuma shafuna 26 na kudurorin siyasa da suka zayyana sharidan gudanar da harkokin cinikayya ba tare da shingaye ba tsakanin birtaniya da kungiyar tarayyar turai masu ikon faɗa a jiya harkokin siyasar london suna kulle-kulle kan yadda za su warware wannan yarjejeniyar da aka kulla a brussels jiya lahadi babu tabbacin ministar da ta birtaniya da ke fuskantar kalubale za ta iya samun isasshen goyon bayan majalisar wakilai da za su kada kuri'a a kai watan gobe abin da ke zukatan jami'an hukumar tarayyar turai kenan jiya lahadin lokacin da shugabannin kungiyar suka goyi bayan sharidan ficewar birtaniya bayan shekaru 44 da shigarta a kungiyar shugaban hukumar tarayyar turai jean claude junta ya gargadi birtaniya da cewa kada ta tsimmanci za ta sami wani abin da ya fi haka idan majalisar kasar ta ki amincewa da wannan yarjejeniya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc likitocin ƙasar kamaru sun ce aiki na fin ƙarfinsu yayin da abokan aikinsu ke tafiya waɗansu wurare neman ingancin rayuwa ƙasar kamaru dai tana da kimanin mutane miliyan 22 bayan da banda kimanin 'yan gudun hijira 350 da suka ƙaurace wa ƙasarsu afirka ta tsakiya da kuma kimanin 'yan gudun hijira dubu ɗari da suka guje wa hare-haren boko haram a najeriya har wa yau akwai 'yan gudun hijira na cikin gida dubu uku da kungiyar boko haram da kuma tashe-tashen hankali da 'yan aware daga yankin da ke amfani da harshen ingilishi na ƙasar suka haddasa sama da likitoci biyar da kuma ma'aikatan jinya nas nas biyar ake horaswa a ƙasar ta kamar kowace shekara sai dai a shekarar alif da tara da da shida ƙasar ta fuskanci komaɗar tattalin arziki aka zabtare albashin likitoci da kashi sittin cikin 100 zuwa kimanin dala uku a wata sabili da haka da dama suka ƙaura zuwa ƙasashen waje har yanzu waɗansu suna tafiya waɗansu ƙasashe sabili da ƙarancin albashin a watan agusta hukumomin ƙasar suka fitar da rahoto cewa ma'aikatan jinya suna ƙauracewa asibitai a yankunan da ake amfani da harshen ingilishi biyo bayan hare-haren da aka kashe ma'aikatan jinya da dama aka kuma raunata waɗansu tari. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc. tsohon mataimakin shugaban najeriya abubakar atiku ya yaba wa tsarin ilimin na da na lardi wadannan ilimin da ya taimaka wa rayuwarsa kana ya yi wa mutanen jihar adamawa alkawarin kara samar da ci gaba a yankin abubakar atiku ya yi waɗannan kalamai ne a yayin da aka naɗa shi wazirin adamawa ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto dubban jama'a ne a ciki da ma wajen najeriya suka halarci bikin nadin wazirin adama atiku abubakar ciki har da tsoffin shugabannin kasa irin su chief olusegun obasanjo dr gulo jonathan gwamnoni da tsohon ministan tsaro janar Aliyu gusau da kuma sarakuna iyayen al'umma a takaitaccen jawabin da yi tsohon shugaban kasa chief olusegun obasanjo wanda ya bayyana muhimmancin masarautu ga ci gaban kasa ya ce najeriya na neman waɗanda za su kawo mata hadin kai musamman a wannan lokaci da ya ce kasar ke bukatar sauyi obasanjo wanda ya musanta cewa ba fahimta juna tsakaninsa da tsohon mataimakin atiku abubakar ya buƙaci sabon wazirin adamawa da ya amfani da wannan mukami nasa wajen daga martaba masarautar to show to hope that you appreciate Tun farko da yake nadin, Lamirin Adama Dr. Muhammadu Barkinda Ali Mustapha da ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar ya ce ya baiwa Atiku wannan mukami ne da ke zama mukami na biyu a majalisar masarautar biyu bayan irin gudunmawar da Atikun ya kawo a jihar da kuma arewa masu gabashin Najeriya. musamman ta fuskacin bunƙasa harkar ilimi da kuma kafa kamfanoni da ke samar da aikin yi ga al'umma. Wannan mukami na waziri shi ya fi nauyi da girma a cikin kansuloli na majalisar masarauta adamawa waziri shi yake kula da hakimai masu jimillu da harkokin mulki na majalisar masarautar adamawa wannan karramawa ya biyo bayan kyawawan ayyuka da ya yi gaban masarautar adamawa jihar adamawa da kasar mu daya bayan da shi sai atiku abubakar wanda shine kudin takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa a najeriya pdp ya yaba da tsarin ilimi na zamani na har zuwa da laddi wanda su suka bashi damar karatun da yi duk da cewa yana dan talaka my journey to success and prosperity started with my enrollment into school at the full expense of my native administration adamawa na then wannan tsari su suka samar min da damar da na yi karatu ina dan talaka godiya ga masarautunmu kuma za mu yi aiki tukuru domin kawo ci gaba a cewar tsohon mataimakin shugaban kasar atiku abubakar I will work diligently, Your Royal Highness, and tirelessly too, to promote and advance their values and principles for the rest of my life. Kamar yadda alƙalman tarihin masarautar Adama ke nunawa, Atiku Abakar shi shine wazirin na bakwai yayin da kudansa yanzu ya zama turakin Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya. Lallai shugaba sirrin Kowa da la'agai da Ibrahim Abdulaziz. tawagar gwamnatin jamhuriyar nijar karkashin ministan man fetur na kasar da ke zagawa a kasar domin ganin yadda kakar damuna ta wannan shekara ta kaya ta yada zango a birnin kwanne na jihar tawa inda ministan ya bayyana wa wakilin haruna mamman bako abubuwa da ya ji daga bakin mutane a wato karkara kenan wanda ya samu ganawa da su kun san a kowace shekara wannan lokaci bayan damana gwamnati yana tura tawaga jiha zuwa jiha domin a ji a ga abin damana ta kumsa wannan yawon a cikin jiha ta mun fara shi yau da kwana biyar yau ga mun allah ya kawo kwanni inda mun katara mutanen kwanni da malbaza domin kuma gidan gona su ba mu sakamakon wannan abin da aka samu cikin wannan damana eh, to lalle waɗannan departamentin biyu ga abin da an gaya muna sai mu ce alhamdulillah domin sakamakon damana eh, ya yi kyau in an ka ɗauki departamakin kwanni mun gano da gari goma sha biyu kawai ne inda an samu karamcin abinci departamakin malbaza gari shida wannan sakamako sai mu ce mu yi ma Allah godiya da an samu wannan damana mai albarka waɗannan garuruwa guda kenan goma sha takwas na cikin waɗannan departama kamar da gwamnati ya saba yi za a ɗaukar matakai domin kasu fuskanci yunwa ka samu wata matsala na cikin rayuwarsu kamar da gwamnati ɗauka da yi za a ɗauka matakai ko wajen sai da abinci da rufusa ko raba shi kyauta ko ko sa mutane ayyuka da za su samu kuɗi da za su sayan abinci su da kansu kenan sai a ce wajen fuskar damana za a ce alhamdulillah game da alƙawalin tallafawa garuruwa goma sha takwas na gundumar birnin kwanni da gundumar malbaza da damanar bana takkada jama'ar wannan karkara ta nuna murnar ta game da wannan albishar da ministan ya yi mata. abdu wanda aka yi sani da abdu soja ina godiya ga allah da ya bani iko yi maku faɗa maku wannan godiya da mun ka ƙara samu ta wajen gwamnati da bisa wannan tallafi da ya ce zai ba wani ba su samu cimaka ba kuma yau farin ciki da wannan abu da ya ce zai ma yankunan da ba su samu cimaka ba sunana dai muhammadu mubarak wanda aka fi sani da cewa dj mubarak to gaskiya wanga sako da gwamnati zai yi muna ga yankin abin da shahe region din tawa muna godiya biliya sunana bilamin muntari abin da yasa abu mu muna gode ma gwamnati amma duk da hakan ga gwamnati ta ƙara daɗa ƙoƙarin da take yi bisa kan wannan al'amari zama ana iya a turo saura ba su samu kenan mu jin daɗin mu na a ce gwamnati tana taimakon mu mu talakawa. kamin ganawar ministan da wakilan al'umma sai da ya kai ziyara tare da fara minista Birji Rafini wanda ya halarci bikin kaddamar da tashar watsa wutar lantarki ta hanyar hasken rana da aka yi a garin Malbaza da gwamnan jihar jihar tawa musa abdurrahman da ke dafawa malam fuma kai gado ministan man fetur din a cikin wannan rangadi a cikin jihar tawa sun isa a tafkin cerasa da ke raya dam na noman ekoki ga lokacin rani da na damana na birnin kwanni a bangaren kungiyoyin fararen hula suna ganin cewa wannan rangadin na sanin sakamakon damana ba shi da wani tasiri in ji malam habibu muni yara ta ministrodi cikin jamhuriyar niger bisa ga abin da suka ta campaign de sensibilisation koko campaign agricole gani abin da shekara ta bara abin da kasuwan da sun ka saba an jima ana yin shi mu dai ana yin shi dai tunda har dai bamu ga dai kwankare ba gashi a ce an gano an san ga abin da an kai mutane ai an ga ce an zo an ga shekara inda ba ta kyawu ba ya kamata a ce mutanen nan ayi musu tallafin su to amma mu sai a yi shi abin sai ya biyo kamar an shifka duka sai ya zamanto kamar ma abin da suka gano ba shine akai ba tunda ka ce ka gano ga inda matsala take ai ko ya kamata a ce a taimaka ma wannan wanda a cikin matsalar ko da lokaci dai ana wannan yanayin hituwa dai kamar ganin na kai ni dai a zaka dai a kashe kuɗi ne a koma ko wani mission kin shi kuɗi masu yawa na ka ɗauka mana wani duk ha mission kin shi baka san ko shi ka ɗauka ba ko jika hamsin an kaje mishi farjin kuɗin da za a kashe Allah dai sai ya kasu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako wannan yakin boko haram yaki ne da wayansu suke da interest a kai da yawa da yawa suna da interest a kai in ba shugaban kasa ya ya naɗe kafa wandonsa ya sa mutanen da ya yarda da su suka sa ido akan wayannan ayyukan ba wallahi tallahi wannan hare-haren ba zai kare ba saboda duk mafi yawa neman kuɗi ne saboda haka na kira zuwa shugaban kasa ya sa ido a kan mutanen da ya dora wannan amana idan ba su yi masa ba su zartar da wannan amanan ba to ya sauke saboda duk jini ɗaya da ya diga a ƙasar nan allah zai tambaye shi shi shehun malamin nan khalifa ali abdulfatih ke dan yake baiwa shugaba muhammad buhari shawara a cikin martani da mutanen borno suka yi a kan hare-hare da boko haram ke ci gaba da kaiwa akan sojojin najeriya sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai gasar filo hashim gumal da shirinsa na ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum tun lokacin da gwamnatin apc ta shugaba muhammadu buhari ta kaddamar da shirin kwarmata kuɗin haram da albishirin samun la'adar kashi biyar cikin ɗari na adadin kuɗin da aka samu mutane kan kawo su kan fallasa irin wannan kuɗi ko ma sanadiyar samo maƙudan kuɗin amma wa'imma ba sa samun ladan ko kuma sukan rasa aiki ko dakatar da su daga bakin aikinsu shirin ciki da gaskiya zai duba akalla ɗaya zuwa biyu na masu korafin sun gano kuɗin haram amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa kafin mu fara kawo muku mutum na farko da ya ikirarin fara gano kuɗi gabanin ƙaddamar da shirin dr george ugo wanda ya ce ya gano kuɗin haram fiye da naira biliyan 400 amma bai samu la'adar kashi biyar cikin ɗari da aka alkawarin ba ga ƙarin bayani ne yadda wannan shirin kwarmatan ya fara daga bakin mai taimaka shugaban ƙasa kan labaru malam garba a wannan magana fa tana da karfi sosai kuma mu muna murna da cewa 'yan najeriya sun karbi wannan magana ta tona asirin barna ko satar dukiyar jama'a wanda gwamnati ta yi alkawari na farko dai akwai kariya ga wanda ya kawo labari na gaskiya gwamnati ba za ta bari a cuce ka dan kai karamin ma'aikaci ne ka tona asirin babba ko a ma'aikata cewa ya yi sama da faɗin dukiyar jama'a banda haka kuma akwai goro na albishir wanda ike idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su za a ba da tukwici na kashi ɗaya zuwa kashi biyar na abin da aka dawo da shi 'yan najeriya sun karɓi wannan magana wato irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taɓa kayan jama'a wane ya sata wato ita kanta shirin da aka yi wato na yanar gizo wato wato sansanin yanar gizon wato da adireshin da aka bada don ya karbi yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata amma an farfado da ita kuma ana nan ana kokarin ma faɗaɗa wato ba ƙara mata ƙarfi domin yanzu an fahimci cewa 'yan najeriya da gaske suke yi abu kuma gwamnatin shugaban muhammadu buhari murna take tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karɓa da aka yi wa wannan sabuwar manufa maganan a kawo rahoton sama da faɗi na dukiyar jama'a ai wasu ma kyauta suke yi ai kasar ake kewa saboda haka ba wai tukucin za a duba ba kuma shi a ɗaya zuwa ko kashi ɗaya biyu uku hudu ko biyar a za a tattauna ne a ga irin gumin da ka sha akwai wanda zai zo ya ce a bani ni na ga kudin gwamnati guri kaza ko a banki ma'aikatan banki sun ba da gudunmawa an ɓoye su sun kai kaza shekara kaza kuma wane ne ya ɓoye su a bani rabi ko kuma gwamnati ku ɗauki rabi to wanda ya ce a yi raba daidai da shi ai ya so kansa da yawa tunda abin nan na jama'a ne shi yasa gwamnati ta ajiye ka'ida sai a tattauna a ga irin gumin da kai wajen tona wannan abu to sai a baka daidai iya wahalar da ka sha. George Ubade wani mai bincike ne da ya ikirarin ya gano biliyoyin naira lokacin tsohuwar ministan kuɗi Kemi Adiyoshin da tsohon babban daraktan DSS Lawal Daura. Um, Dr. ubo I wish to humbly submit the services I have rendered to my fatherland, Nigeria, without compensation. I, George Ubo, traced 473.5 billion naira in nine banks within 27 days in February, March 2016. Number two, I, George Ubo, traced 1.993 trillion naira. EFCC failed to remit to the federal government from inception to 2013, I, George Ubo, uh, was engaged by the Governors Forum on the Paris Club debt judgment in 2014. I detected 478 million US dollars. Bayan bayyana wannan labari a Turanci na gano kuɗi fiye da Naira biliyan 400 mai taimakawa obo na musamman injiniya magajin Muhammad ya yi bayani filla-filla akan wannan batu. To alal hakika wannan al'amari da ban mamaki mutum muhimmi wanda ya san aikinsa irin Dr. George Ubo wanda a cikin kwana 27 kacal ya gano wa gwamnati zunzurutun kuɗi har biliyan 473 wanda da an sace su babu hanyar da za a samu su amma saboda kwararre ne ta ɓangaren gano kuɗaɗe ta bankuna da kuma wurare daban-daban ya gano wannan amma abun mamaki a wannan gwamnatin da muke tunanin gwamnati ce mai adalci turan 20 ga watan disamba 2017 yau wata sha a rubuta minista ta kuɗi ta mai da kuɗi ma talakawa tsa shi kuma ta biya shi kuɗinsa biliyan 23.6 har yanzu ba ba labari wannan al'amari yana ba mamaki mun rubuta wa takarda ma attorney general a rubutawa shugaban kasa takarda ba ta kai wajensa ba to har yanzu al'amarin mu mun rasa yadda zamu yi injiniya na magaji kafin ka ci gaba tsaya ba mu labarin ya ya gano waɗannan kuɗaɗe kuma sannan waye ya sa shi wannan aiki na gano waɗannan kuɗaɗen ne a wannan tun kafin wannan gwamnatin ta taho da polisin whistleblower shi din nan shi ya bada yadda ake na yadda ake gano kuɗaɗe a ture na bangaren whistleblowers policy a bada 5% allah da ikon wannan gwamnati mai adalci ta bibi abin da ya ba su suka amfani da shi amma shi tun kafin a fara wannan policy din ya attorney general na ƙasa ya sa shi ya gano wa gwamnati kudadensu da aka sassace da sauransu bisa ga ƙwarewarsa a cikin kwana 27 kacal ya gano daga eh, kudaden nan biliyan 473 makasan nan a bankuna tara amma har yanzu ana faɗe tashi ya kashe kudaden sama da miliyan 200 zuwa tafiya kasashe daban-daban daga america zuwa middle east zuwa europe ba inda bai je ba don ya saboda kishin kasa don ya gano kudin najeriya da da su amma har yanzu aikin da yi har yanzu gwamnati ba ta shi ba al'amarin ya zama abin takaici babu daɗi wato ma'ana abin da ake so a gane waye ne shin aikin sa kai ne ya sa kansa a tun da ka ci dama kafin ma fara wannan aiki na kwarmoto ne shin shi yasa kansa wannan aiki ne ko kuma wata hukuma ce ta gwamnati ta bashi wannan aikin ya gano waɗannan kuɗaɗen a gwamnatin tarayya ce ta bashi karkashin attorney general na kasa a aa malami ya bashi wannan abun ya gano kuma a cikin kwana 27 daga bankuna guda tara biliyan 473 da yan ɗoriya a kai shi yana neman hakkinsa na 5% da shugaban ƙasa mai adalci ya alkwari domin da ya gano kudaden da aka ɓoye na gwamnati ya dawo masa da shi yana da kaso biyar bisa ɗari. wato in haka ne kuwa faɗa mana waɗanne hanyoyi aka bi domin ganin a bashi haƙƙin nasa kuma ya zama yanzu ba a bashi ba. to hanyoyin da ake bi ba an gano wannan kudaden daga bankuna guda tara daga baya ina ka nemi jinsu za a ji bankuna a dj na dss ya samo ni din executive na bankunan nan guda tara a ofishinsu na dss aka sa director operation ya musu tambayoyi akan wannan kudaden me ke tabbacin ya gano wannan kudaden na gwamnati ne aka sace yanzu aka gano ba meda ba ya ake ciki aka bincika duka aka reconciliation account ya tabbata haka ran 20 ga watan disamba 2017 aka rubuta wa minista na kuɗi kan ta biya wannan kuɗin biliyan 23.6 har rana ta ita yau ba a biya wannan kuɗin ba. Ba mu labarin ɗazu ka ce ko da ke baka fayyace ba kace aka rubuta takarda zuwa ga ma'aikatar kuɗi ko ministar kuɗi wa waye ne rubuta takarda. A Director General ne na DSS na ƙasa ya rubuta takarda bayan ya gamsu da da bincike da aka yi na reconciliation na accounts ba executive na bankunan nan baki ɗaya guda tara sun zo ofishin dss ƙarƙashin director na operation mr basi aka tabbatar aka sa a powerpoint kowane account aka functioning ya nuna ga yawan kuɗaɗe ga wanda aka samo su gashi gashi kuɗi suka amsa sunansu shikenan daga nan ya rubuta takarda ma minista ta ƙasa mrs kemi a dayaushin a kan ta da wannan kuɗi yau wata takwas da kwanaki har yau ba a maida ba to wannan al'amarin wannan abun ya mu kanmu da muke wannan abun mu ya yi sanyi shi kaɗai wannan ofishin kurmaton bayani ya fi karfin ministry guda uku in ka haɗa su kuma gwamnati ba ta ba su komi. wato bari ma mu gane dalla dalla mana shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu shin kudaden na wani bangare ne kun yi bincike eh, su waye ne suka je suka adana ko suka ɓoye waɗannan kudade a waɗannan bankuna tare da kuke magana yawa waɗannan kudade dukkan ma'aikatun gwamnati ne makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya da kuma yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da haƙƙin hakan ya rataya a wuyansu. yanzu a madadin nasiru alamel hikaya nisar fil hashin da ke cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga labarai a takaice kwararru masu dikayya sun gano gawarwakin mutane 31 daga tekun victoria bayan kifewar wani kwale-kwale a wani hadarin da ya kasance ɗaya daga cikin mafiya muni a tarihin ƙasar uganda ana kyauta zaton adadin zai karu kwale-kwalen yana ɗauke ne da mutane 100 ninkin abin da ya kamata ya ɗauka lokacin da ya kife ranar asabar da maraice hukumomi sun yi ƙoƙarin su hana masu wannan kwale-kwale tashi sai dai kasancewa akwai waɗansu 'ya'yan sarauta biyu a cikin fasinjojin ya sa aka kasa hana su tashi. rasha ta yi harbi kan waɗansu jiragen yakin ukraine guda biyu ta kuma rafkawa na uku a tekun bahar aswad jiya lahadi suna zargin 'yan ƙasar ukraine ɗin da shiga yankin ruwan rasha ba bisa ƙa'ida ba jami'an ƙasar ukraine sun yi sun ce an ji wa kalla mayakan ruwa shida rauni suka kuma musanta aikata ba daidai ba tare da zargin sojojin rasha da cin zali. hukumomin amurka sun dakatar da harkokin sufurin kan iyaka isidro da ke tsakanin san diego da tijuana na ƙasar mexico bayan da 'yan cirani suka yi ƙoƙarin bankawa ta kan iyakar jiya lahadi sama da mutane 500 maza da mata da ƙananan yara suka nemi kutsawa ta kan iyakar suka kuma bankaɗe cin gayan kan iyaka da 'yan ƙasar mexico suka kakkafa. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da hantsi za a mu ɗauke da wasu shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin. Sai kuma wanda ya shirya ba da umarni Malam cd da injiniyanmu na wannan safiyar Jimmy Cook. Baba ya kuma ne daga nan Washington ke sallama da kusai anjima. Salamu alaikum. Le monde aujourd'hui.